الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين دشد غوتا جماد الأولى hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam uku, wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan sha biyu miladiya ɗari abin nan ashirin da ɗaya. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin ƙarfin sunayensa muna magana a cikin wannan risala da ke magana kan alfawzul azim wal khusranul mubin nan ba nawa muke ma 39 muna lissaho wanda aka ce su ne za su fara abin nan ba ai wato almabhasul Askaru ahlil jannati wa aktsaru ahlin nar wanda za su fi yawa daga cikin aljanna da wanda za su yawa daga cikin yan wuta Allah ka saba ma cikin yan wuta don tsarkin sunayenka magana yan aljanna dai ne aka ce ba na uku ko aka ce annisa ai annisa aktsaru ahli aljannati idafat alhur alini sannan ila nisa'i dunya fil jannati wato idan aka je aljanna kada mutum ya hada maganan biyu a can wani wuri an ce mafi yawan yan wuta mata ne to nan kuma za a ce mafi yawan wanda suka fi yawa aljanna kuma mata ne mutum ya haɗu ya kasa gane yadda abin yake wato abin da ake nufi a nan su mata waɗanda suke nan bayan Allah wanda ya Allah ya kaddara za su shiga aljanna ai za su shiga aljanna to kuma za su tarar da mata can kuma 'yan hurun in a cikin aljanna su kuma da yawa wanda aka ce mutum ɗaya ma yana da saba'in yan hurul in'in to idan ka kalli mutum ɗaya yana da saba'in mutum ɗaya yana da saba'in mutum ɗaya yana da saba'in ga matan duniya wanda aka tafi da su daga nan su ma sun samu aljanna ga kuma matan da aka tare can a cikin aljanna da yawa kaga in ka kwatanta in ka haɗa matan duka biyu zai zama sun fi yawa kai in an kwatanta maza da ke cikin aljanna saboda a maza mutum ɗaya yana da saba'in sai kaga wannan na da saba'in wannan na da saba'in kuma wataƙila mutum ya yi sa'a ma ga tashi wadda suka tafi daga nan duniya ita ma ta shiga aljanna kaga aka hada da waɗancan zai zama mata sun fi maza yawa a cikin aljanna ne ya fito ko a gane abun saboda kada mutum ya je ya hada abun guda biyu daban-daban suke in a wuta ana maganan wanda suka fi yawa to wanda suka fi shiga wuta mata ne to ba ana nufin mata ne a cikin wutan su suka fi kowa yawa a'a mata su suka fi yawa shiga wajen shiga wuta to amma aka zo aljanna kuma aka kwatanta adadin mata da ke ciki to compared to maza mata ne suka fi yawa ya fito sannan kuma wanda za su shiga wuta kaga su ba su da mata so mata duk wanda ya shiga wuta kawai dama daga nan ya nemi shiga wuta ku fahimci maganar sosai na ai shi dan wuta ba shi da mata ba a bashi mata in ka gan shi da mata to tashi ce ta nan wanda suka shiga wuta tare amma ba magana ya ji daɗi can balle har a bashi mata ai bai da mata ai dan wuta tashi ma wanda suka shiga in suka tafi daga nan ta shiga wuta har tsine na juna suke a cikin wutan ba wai alaka suke ta aure bai na magana aure a wuta ba maganar jin daɗi a wuta babu alaka tsakanin dan wuta da wani in ka ga dan wuta a ya san wani a cikin wuta to magana ce ta a a ne ma juna kawai na farko wanda suka shiga suna zagin wanda suka tarar wanda duk ya tarar da wani ciki suna tsine ma abin nan ba kowace al'umma in ta zo la'anar ukhra sai wannan ta tsi ukhtaha sai wannan ta tsine ma wannan wannan ta tsine ma wannan da aka koma ta da miji ne in wuta suka shiga Shi ne ma juna take yi ba wata alaka ta kaunan juna ba wata alaka ta so ya fito ko to amma su yan aljanna idan Allah ya kaddara mutum ya samu aljanna mata shi ta samu aljanna suna cikin aljanna to kuma a ciki yana da ƙarin mata saba'in misali to kaga yan aljanna kenan suna da mata da yawa da yawa kamar yanzu ne ana kwatanta yan Najeriya da mu da waɗancan ba mukan ce masu bane ya za a yi masu kamo mu tunda mu cikin akwai mai mata hudu ko mata hudu ne yana da 'ya'ya da yawa ga sunan su ko guda ɗaya wani ma yanzu kamar inyamurai shi wani ma har ya mutu bai aure ba wanda yake daukowa kawai zuwa yake daukowa a garin sai rika ce mutane ƴan uwar shi sai yana jin kunyar mutane rika ce ƴan uwar shi sai aka su yi ta zaman daduran su har su mutu su rabu kawai bai aure ba ma kwata kwata bai ma irin nasu ba na gargajiya ma bai yi ba haka suke haka suke zaune kawai da kake gani da yawa suna hudu nan da su ba ma matan su bane ko na auren gargajiyar zuwa suka suka ɗauko kawai suka zo suka ajiya wurin su in dai kai ne kawai na jin nauyin kai alaji alaji kuna hudda sai ce ba ya uwar shi amma ƙarya yake yi ba ya uwar shi wace kawai zuwa ya ɗauko kawai kamar yadda ake ɗauko shanu aka yi ɗauko ta kawai zo ya aje su ba su da wani abu ma da ya kamata ma hannu ce su burge mu kafiri bai da wani abun burgewa ga musulmi musulman ne kawai suka lalace ba su ma san me ma a gidansu ba kuma muna muna ta abubuwa muna ganin kamar suna da wani ba abin da kafiri zai yi ya burge musulmi inda musulmi na da tunani saboda shi bai da rayuwa mai kyau bai da addini bai da mustaqbal iya kashi duniya tunaninsa ba iya kashi nan shi bai tunanin zai samu wani abu a wani wuri haka ko an biya shi anan an ɗauka kana gani yana ta jin daɗi anan kana gani yana ta wani abu abu a banza ne ita duniya wannan kafiri da wanda da musulunci ke suna suna more ta amma mai hankali ba zai tsaya na kallon waɗannan ba ya fito to da haka shine nan za ka yan wuta su mata akwai su da yawa amma in an zo an faɗi aljanna to aljanna mata su ne suka fi yawa a cikin aljanna al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam su suka fi kowace al'umma yawa na gaya maku ran cewa sahun yan aljanna sahu sahu ɗari da ashirin ne yan aljanna za a yi masu sahu sahu su shiga aljanna sahu ɗari da ashirin to amma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai al'umman shi su suke da 80 a cikin 120 an gane ko su al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka janye sahu 120 Abu zai suka janye 80 cikin 120 arba'in ɗin su ne sauran na sauran al'ummomi gaba ɗayan al'umma tun daga annabi adam har zuwa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam to dukansu su suna nan cikin arba'in ɗin nan illan kawai shine in ban shiga ba baka shiga ba ne matsala masifa ta fi ko to idan aka dunkula al'umman annabi sallallahu alaihi sallam aka koma cikin aljanna aka ce yanzu misali da kaddara za a yi a ce to ɗan aljanna yanzu duka su taru gaba ɗaya to maza su ware mata su ware to mata sun fi yawa me yasa suka fi yawa saboda matan duniya akwai wanda sun shiga aljanna akwai wanda suna da aure akwai wanda ba su da aure sun shiga aljanna to kuma akwai matan da aka halitta su a cikin aljannan su dama nan suke to kaga in mata suka ware jinsu suka haɗu sun fi maza yawa ya fito eh shine abin da ake so a gane nan wani saboda kada ta fuda magana to kuma ga mutum ya yi sa'a wani shi da matar shi da ya tafi daga nan duniya sun shiga aljannan kuma kaga kaga shine yasa za su ƙara yawa hmm. wasu matan ba su aure ba waɗanda ba su aure ba kuma su kuma za a ba su wasu maza su ma aljanna su samu abin nan an ce mafil jannati azabun babu gauruwa aljanna babu gauruwa kuma ba wanda zai je aljanna a ce yana da matsalan mata ko yana da matsalan wata na da matsalan miji an wanda suka mutu yan mata ba su yi aure ba ba za ki halle su haka nan ba annabi sallallahu alaihi wasallam wai babu mara aure a aljanna da haka kowa yana da mata idan gwargwadon kuma abin da Allah ya ba mutum gwargwadon abin nan ya fito ko to shine ne yake cewa wa aktsaru ahli janna, ka gani mata su suka fi yawa yan aljanna bil idafati wannan bi idafati hurul ini ila nisa'i dunya fil janna saboda in an hada hurul in da matan duniya su kuma wanda suka shiga aljanna kaga sun fi amma nisa'u dunya fa hunna aqallu ahli aljannati amma in an dawo duniya kuma su kuma matan da suka zo duniya ku fahimci maganar nan tana da rikici ne na san ana rigima a ta ne so da kai kakka zo gashi gaban ka aka karanta kuma ba gane ba da yawa mutane wani lokaci mutum da ya ga an fara wata magana tana da ɗan wahala sai ɗauki hankalin shi daga wurin wata rana kana nan za ka tafi garin wanda ba wanda zai zo ya fayyace ma abun kuma kai ne malami a garin ana samun haka baka san inda Allah zai kai ka ba baka san inda Allah ya kaddara ma ka je ba wata rana nan muna nan ciki sai sa ba ma rena kowa ba a san wane ne wane ne ba nan nan ci gaurawa ko wani bawan Allah ciki ba mu sani ba wataƙila saboda shi ma in yi adda duk abin da muke bukata a samu wataƙila albarkacin shi mu samu wani abu daga wurin Allah to haka kuma baka san inda Allah zai kai ka ba a wannan matsayin tunda ko baka san ina za ka ba to kuma ka san abin da ya cancanta ka sani domin za ka iya zuwa wata rana ka samu kanka a wata duniya ba malami kamar ka kana ganin ka nan kamar kai baka san komai ba in ka je wani wurin kai ne babban malamin garin ai da muna zuwa da mun mun san yanda abubuwa suke muna ganin yanda mun je wurare da yawa mun ga yanda wasu suke in magana jini nan kake ko ni bai sani ba ko musulmi ne to kai in ka je wurin ba sa ce ma malami ba kai ne zaka riga ganin ana da damal sai ka rika cewa ba haka fa kamata a yi ba inda kai gyara uku da an zo za ce ya za mu yi to malam da ka gyara su uku sa ce ma to ya za mu yi yanzu sai su fara jin tsoro su yi a gaban ka sai su ce mallam shi imana kaza ka zama abin nan akwai ɗalibi na wata rana yana gaya masa irin wannan maganan ba a san yadda zai zama ba ana nan sai shiga soja ya shiga soja kawai sai aka ɗauke su aka yi laberiya da aka je laberiya aka zo aka ce ana so a zaɓi limamai da aka gwada sai ya zama shine limamin su a takaita sai da ya zama limamin juma ha hudu ba ake yi ya taɓa mafarkin zai zama haka Ba ka san yadda Allah ya tsara ma ba cikin littafin ka baka san inda za ka je ka rayu ba wataƙila cikin muna akwai wanda ba ma nan kasa zai mutu ba Allah shi ya sani kowa inda ka ga yaje ya mutu ƙasar halittarsa tana nan a wurin to kuma lokacin mutuwar shi ya je wurin idan ƙasar halittarka a china take sai ka tafi china nan ka mutu a wurin idan a nan ƙasar halittar ka ka ɗebo ta to sai ka tafi china sai ka je can ka mutu inda kasar nan ta ka sake nan za a rufe ka ya samu ka ba cikin a tafsira na wannan na imamul qurtubi yake cewa ai kawai ya isa ma a ce mu gane darajar sayidina abubakar da sayidina umar akan cewa kasar halittar su ma da ta manzon Allah wuri ɗaya ne dan rufe su da aka yi a wannan ɗakin na ummul wannan ummul mu'mini na Aisha radiyallahu anha yana nuna kasar halittar su da halitta kasar da inda aka ɗebi kasar halittar manzon Allah da inda aka ɗebi ta sayyidina Abubakar da Umar ya nuna wuri ɗaya ne ba ka ba za su sa wurin ba ita da ba data bane ba ita ta bar wurin ba a matsayin ɗakin ta ne har ta saura kuma har lokacin da aka sa sayyidina Abubakar din ai da tun da aka sa na Umar ai da tana ganin kamar wuri ya kare amma daga baya da ta ƙara matsa sai ta ga za a iya samun wuri a sanya Abdurrahman bin Auf dukkan su da yake ba kasar su bace ba wanda aka sa wurin da ita mai ɗakin da shi Abdurrahman bin Auf ɗin ba za sa wurin ba domin shi da ta mai tayi sai ce a'a shi yana da abokin shi da suka yi alkawari cewa in sun mutu za a sa su wuri ɗaya don haka an rage mai wuri kusa da kabarinsa nan yake so a sa shi kusa da abokin saboda su tashi suna cike da da hannun juna a matsayin abokai to ita kuma ta bar sauran wurin amma da ta zo kuma ta mutu sai aka yi ta baki ba sa ta nan ba saboda ba nan bane wurinta kuma wurin ba ta kai an sa wani yana nan ba ba sa ta wurin ba yake ba nan bane Allah ya kaddara mata ya fito magagai tana ta ne a batta ita ma a sa ta kusa da mijinta a sa ta kusa da babanta kuma ga wannan amma da yake ba ƙasar ta bane nan ba sa ta wurin ba ya fito ku gane waɗannan abubuwan suna da basai saboda haka mutum in yi kakkai tunanin wani abu nan an zo wata ran za ka je wani gari sai za a tambaya na taɓa gaya maka akwai wani abokina muna karatu da shi idan aka zo wani wuri a wani littafi kawai shi sai fita sai shige gidan shi kusa da gidan shi ne wurin karatu sai shige gida wata rana na tarbe shi na ce mashi wai me yasa kake shigewa gida ya zuwa ke sha shayi ya dan huta na ce in dai shayi ne ka zo mu je can ni zan rika biya mu ta shan shayi tare in dai shi ne ya ce a shi shigewa na ce na ce to bari ka ji na ce wata rana kuwa insha Allah za ka tafi wani wuri baka sani ba ka je kana zuwa garin mutanen garin su zo su ce ka koya masu karatu in baka yi sa'a ba littattafan nan da kake gudu su za a tambaye ka eh dariya kawai ta hawa wa a kwana tashi Allah da ikon shi ashe ya rubuta wani application wata ran application din ya fi shekara goma sha da ya rubuta ba kira shi komai ba ba kira shi abin nan baran nan yana zaune sai ga offer daga wannan wurin da ya rubuta application aka ce ayya taho ana zuwa abuja ya documentation aka ɗaukai kawai sai mina sai niger yana zuwa niger nan sai wasu suka gan shi suka ce yawwa alhamdulillah dama su suna da littafi suka ɗauko littattafai kusan guda uku da yake gudu kace su za koya musu sai gashi ya dawo ya ce wallahi baki gida ya kama shi yi wallahi to littattafan nan yanzu sai da ya dawo ya bi layi na karatun layi da za a yi mai nashi daban bayan da an yi tare kuma bai ji ba idan wata rana ya fito da layi ya yi nisa sai fito waje ce to bakin da ka ja mai yanzu sai mu je mu koma gefe ka ka kai ba ka tuna mana da nan kaga yanzu da a ce dawowa ya taron malamin ya mutu ya zai kuma gashi littafin gashi nan wasu kuma su sun dauka ya iya akwai ɗalibinmu wata rana ɗaliba ce mace sai ta aure da ta aure soja ta aura da aka ɓilla su wani wuri sai da aka tura su can wajen ina jin ilu namanta inda suka je amma can kudu ma suka tafi gaba ɗaya suka je ana da makaranta sai suka ji an ce ai wannan matar shi malama ce ta ma haddasa qur'ani ta iya wannan sai aka ce to shikenan a bata makaranta aka bata makaranta ta fara koyo kafin a dade ta zama shugaban makaranta ran nan limamin juma'a zai sai aka kira su Lagos sojo ne aka ce su tafi so aka kira su ba notice sai zai ce to liman shi fa zai tafiya ta kama shi dan haka liman kai za ka yi sallar juma'a na ibi shi zai sallar juma'a liman zai tafi Lagos na ibi ya ce shi bai shirya ba da aka ce to yanzu ya za a yi aka yi kamitin yan kwamiti suka ce to yanzu abin da za a tafi wajen malawa inda ita ce shugaban makaranta watakila za ta iya bada wata gudunmawa shi ya samu ya abin nan ba aka je wurin ta ka gaya mata ita tana da kudubobi irin na malamai da take ajiyewa da take cikin kayanta ita zaro daya ta gyaggyara abin da za ta gyara ta bashi ya je ya hau mimbari ya hudu ba bayan ya haddace abin da ya haddace cikin takardunta to yanzu ka taɓa mafarkin za a yi haka har zama ita ce ta bada kuduba ai kuduba saboda haka ku daina mutum ya daina ganin cewa abin da ne kowa ya dauka cewa a matsayinsa na da'i ne zai yi kokari a rayuwarsa ya isar da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komin kankantar maganar nan Imam al-Ghazali lokacin da yake ya shahara a misra ya shahara sai ta shi yanzu abin da zai yi bari ya gudu kawai ya koma saudiya ya shiga cikin masu hidiman masallaci saboda ya ɓace yanzu a daina gane shi da ya shiga masallacin nan kafin ka ce kwabo an gane shi domin da ya ga wani abu zai ce ba haka ba ne ga yadda ya kamata a yi ba haka ba ne ga yadda za a yi matsaloli masu rudani in suka zo suka tambaye shi sai ya warware masu ita a takaice dai kafin ka ce kwabo aka gane shi dai shi ne dai sai ce to bari ya fita daga nan ya fita daga nan aka ce daga nan ya fita ya tafi ya ƙara bacewa ya ce shi ne aka ce ya mutu sai ta ba ta mai da imamul gazali ya mutu abu hamid ba sun ta mai da irin wannan dan ya bace saboda mashahuran mutane wanda Allah ya sa Allah ya ba su matsayi bayin Allah to ba shuhura suke so ta duniya ba cewa a san su a duniya ko ina suka shiga a san su ya kansu suke yi ku kalli magana uwais alqarni a kaga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa in kun ga uwais ku sa ya muku adda ya gaya ma umar dan khattab in ka ga uwais ka sa yi maka adda domin mustajabu da'awa ne Allah yana karba addansa umar radiyallahu anhu ya ganshi ko Allah ya sa suka Ya ce annabi ya gaya mana dawa gashi yanzu yi man adda yi mai adda da abun ne yace daga nan ina kan nufa ce zai nufi kufa ne yace to bari in ba da takarda in ka je kufa a kanka ka baka matsayi yace baya bukata haka nan aka matsa masa kawai ya tafi sai ya shiga daji kawai daga nan ya bace ba shi aka gani ba sai da aka yi wani yaƙi na mashhurin yaƙi sannan aka ce an gan shi a yaƙin kuma nan ya shahada sai aka sai ɓace gaba ɗaya ya ɓatar da kanshi to sau da aka yi kaji wani wuri zaka ga abubuwa da yawa ila? amma dai ni abin da nake so nuna mana mutum ya sa ran shi akan cewa shi ma fa zai kokari ya isar da sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam koda da abu ɗaya ne ku kalli wanda ba musulmi ba sun shiga motoci wanda suke tafiya can kudu suna gani su tashi su ta wa'azi su ta wa'azi mu ko abin da muke kawai cikin motar nan ko ɗayan biyu ko uku ko dai mutum ya ta share bacci ko ya ta hira shi da wani su biyu ne haccan ko kuma ya ɗauko waya ya ta chatin har a kai garin su ko ga sunan su sun tashi suna rike da takardu amma su raba takardu su raba mutane saboda su suna da tunanin su isar da sako mu ko bamu da tunani yanzu babu jin kunya a kaddara a ce mu je lahira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu kaddara ma mun samu mun ganshi amma ya nuna ni ko ya nuna ka ya ce wata gudunmawa ka bada wajen ganin addinin nan ya daga kamar yadda sabbai na suke ni za mu ce shi ya shuru ya ce bai samu dama ba shi ya shuru ya ce ba zai iya ba na gaya maku mun yi hira da wani mutum gayyatan mu ya mun je maka sai zo gayyace mu gidansa daga haduwa masallaci sai da Allah shi yana so mu masa alwarma daya ya tambaye ni ya ce masa menene ya ce so yake yi idan an yi sallah a zahar yau da Allah mu zo gidan shi mu ci abinci sai na ce to ga mu nan a kasan tafiya ba a yin ta babu shugaba ga shugabannin mu nan na nuna su na ce masu magana ya je masu magana ka ce to labas su aka bayan sallah zahar muka je gidan shi ya ba mu abinci fiye da yadda ma muke tunani ya ta hadda daukowa hadda ya ba mu qur'ani ya ba mu abubuwa da yawa bayan nan muka yi godiya muka naɗa wanda zai mana godiya aka yi godiya ya ce to shi ba ba godiya yake so mai masa ba da yau nan ba wannan kawai mu bakin Allah ne shi ma kuma ya gabar ya bada gudunmuwa wajen ciyar da bakin Allah da haka wannan abu ne wanda yake kawai yana neman lada wurin Allah ta baraka wa ta'ala amma shi akwai abu ɗaya da yake so mu yi masa muka ce masa menene ya ce kowa ya sa a ran shi duk inda ya samu dama zai iya bada gudunmuwa ga addinin nan ya yi kira dan abi addinin nan abi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne kawai shi abin da yake so kowa inda ya samu kanshi ya ba da gudunmawarsa komin kankantanta wajen ganin cewa ya yi ƙoƙari ya yada addinin nan muka ce masa kyau za mu yi abin da za mu iya ya ce abin da ya sa yi maganan nan wata rana sun tafi su sun je wa'azi shi da wasu abokan suka tafi wata ƙasa da suka je sai suka shiga daji sai suka haɗu da wani mutum ya tambaye su ya ce me suka suka ce ga abin da suka zo sun zo da'awa ne a cikin nan za su kira wasu mutane a cikin da suke cikin dajin nan sai ta amma za ku iya kuwa suka ce me zai hana ya ce saboda su musulmai ba su iyawa ya ce a wannan dajin musulmai sun sha zuwa sosai amma da sun zo ba sa iya kwana sai su tafi ba sa iya kwana sai su tafi ita amma kiristoci suna na cikin dajin na ko wanda suka shekara bakwai a cikin dajin nan ba sa zuwa ko'ina saboda haka yace to me yasa musulman su ba sa iya zama sai ce a dajin ne akwai wani kudan tsando wanda ke cizon mutane to idan ya cije mutane wannan musulmai da wannan kudan ya cije su sai su ce tab wannan wurin ba iya zama sai su gudu saboda wannan kudan tsando mai cizo sai ya ce a to su kiristocin kudan tsandon baya cizon su ne ya ce yana cizon su bana sosai to me yasa su suke tsayawa sai ya ce. ya taba tambayar su ya ce me yasa ku kuke tsayawa kuna daure ma wannan kudan tsandan yana cizon ku su ko musulmi ba sa ya daurewa su ce oho wannan su musulmai su suka sani su suka san dalilan su amma dai su suna daurewa ne saboda sun san kudan tsandan nan yana cizo kuma inda ya ciji mutum bai bacewa ya cije ka to yayi ma taban da bai bacewa to suna sa in suka haɗu da Yesu almasihu su nuna mai wannan taban su ce sun yi tabo ne saboda shi kun gane magana sai suna so su nuna mai wasu almasihu wannan tabon su ce saboda kai ne tsuntsan wannan kudan ya cije mu muka yi tabo saboda haka sun san cewa ko yesu almasihu zai ji daɗin wannan aiki da suka yi har suka yi tabo saboda shi wani aka gani kwauna maganan ku gani saboda haka ba daidai ba ne musulmin ya ɗauka kowa nan zai iya yin dawa kowa zai iya yi gurgudan abin da allah ya hore ma za ka ya jawo hankalin wani ko a gidanka ne ma za ka iya kwanaki nan ne maku magana na ce kada ka yadda wani ya riga ka wajen karanta sotul fatiha wajen ɗanka ko diyarka saboda ita ce surar da in ka karantar da shi zai ta maimaitawa ko kana raye ko baka raye saboda ka samu kaman wani shekara ibafi da naka kuma an ƙara ma da na ɗanka don duk sadda ya karanta lada za shiga cikin rafi ɗinka kuma ita ce surar da kullum sai ya maimaita ta in dai zai sallah sai ya maimaita ta karanci sau goma sha bakwai kuma duk sadda maimaita ta sau goma sha bakwai nan sai kana da ko kana kabari kana samun lada ladan nan iya karanta sau dubu goma sha bakwai kana da lada in yi karanta ta sau sha bakwai kana da lada sama da dubu ashirin da wani abu in ma bai nafila ba kenan to ya ka gani ko yanzu kuɗi ne ba ka taɓa sa kai shekara ɗari kullum rana sai ka samu dubu ashirin sun shiga ya kaje ganin kuɗin na yadda za su zama illa iyaka mutane da yawa sai in mun gama ganin kuɗi ne muke gane misali dan yanzu nan da za a ce in ka koya ma 'ya'yanka wannan kullum za ka samu kaddara dubu ashirin duk wanda ka koya ma dubu ashirin a rana kana da 'ya'ya biyar yau ina gaya maku kowa ba zai bacci ba sai ya koya ma ƴaƴanshi wannan wannan sura na samu waɗannan kuɗin shi ne matsalar mu ya fito ko wannan dai shi ne da haka wannan shi ne abinda muke nufi da waɗannan maganganun cewa in an kwatanta 'yan aljanna wanda suka zo duniya idan aka kwatanta su su da 'yan aljanna kuma maza su 'yan kaɗan ne matan saboda da yawa matan da suka zo duniya su kuma wuta za su shiga ya fito shi ne nan na'am eh sai da ka bari kuma na gama na dawo wani wuri sannan ka tsaka ɗauko ka za ka maida ni tan, na'am sai ka koma ka ƙara ba zai koma ka gyara wato su mai matsala ai ɗalibanka ɗan uwanka ne ɗalibanka kamar ƴaƴan in ka zo kawai ka gane wani kuskure ka ce masu kai abun nan da muka karanta na gano na yi kuskure ga daidai mai matsala ba wani matsala ce iya fahimta ka ka faɗi sai ka tsaya nan yanzu sai ka ƙara samun wata sabuwa ko ta ƙara fitar da kai fili sai ka je ka ce abun nan da na karanta muku ku ɗauko shi a ɗauko shi ka ce na yi kuskure a nan wurin ba haka ya kamata in fassara ba ko ba haka ya kamata in yi ba ga daidai in har kana yin haka ma a ce in kai kuskure kana yarda ka yi kuskure in kaga ka yi ba daidai ba ka gano daidai za ka gyara sai sun fi amincewa da kai fiye da in ba ka yin haka ma ya fito ba wani abu na maganin girma da za ka ce ba naka ba ne abin nan kawai kokari muke mu fahimci yadda yake to me matsala in kai kuskure ka gyara baka ganin jigajigan a imma sai ga an ce mutum yana da ruwaya biyu mene ne amfanin ruwaya biyu a yana da wata ruwaya ne da da ya ce haka yanzu kuma ya fahimci ba haka bane ya kyara yin wata sabuwa ya fasawa ta biyu ne ya fi sauko? nan mun dade ne nan saboda na sa akwai rikici a wajen ne wani sai ce ga shiga-shiga abun da aka ce a can ga abin da aka ce ai wannan shine nan fa fi sai muslim ai annabi na ulayya ai أي قال أخبرنا أيوب عن محمد قال أي إنما تفاخروا والنم إما كف إما تفاخروا وإما تذاخروا ko dai ku koma ku rika yin alfahari ku rika ganin cewa abun nan ne ko kuma ku koma ku tuna ku yi abun nan ku tunani ku kalla ku ku asu ar fil jannati aktharu ya tambaye shi ya ce masa abun nan ba yayi wannan ganin cewa wai arrijalu fil jannati akthar amin nisa wannan ko dai alfahari ko ko ku tuna ku yi tunanin da ya kamata ku yi yace to wai yan aljanna wai su maza ne suka fi yawa ko mata wannan yanzu abun nan ne ku ji sau da haka shine sai ce masu faqala abu hurairah radiyallahu anhu alam yaqul abul qasim sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah bai ce ba inna awwala zumratin yadkhuluna aljannata ala suratul qamar lailatul badr wallazina yalunahum ala ashaddi kawkabin durriyin fis samai idaa'atan likulli imrin minhum zawjatan ithnatan ay yura mukhutuha min wara'il la'mi wama fil jannati a'zab shine nan abin da yake da aka tambaya dan ya gane maza ne suka fi yawa cikin aljanna ko mata kun gane bambancin kaga in aka hada da wancan maganan da wannan in ba ka lura da wannan ba sai abin ya rikice sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya ce ba farkon tawagar da za su shiga aljanna za su shiga ne akan suna da haske haske irin na wata lokacin da yake sha uku sha hudu sha biyar shine yawmul lailatul badr sannan wanda suka biyo bayan su kuma su shiga suna da haske kaman hasken tauraro wanda ya fi haske kaga ba su kai waɗannan ba sai ce li kullum ri'in minhum zawjatani sunatani kowane ɗaya kuma lokacin an ba shi mata biyu shi kadai kowa yana da mata guda biyu sai kaga ko daga nan kadai wanda suka shiga kuma kowa da mace biyu ai kaga ya fi ya abun nan ba sun fi sun fi mata ko maza sun fi mata yawa ai abun nan kai maza su mata sun fi maza yawa tun daga wannan kaga matan sun Tun da kowane yana da mata biyu kuma na aljanna kaga tun daga nan sun fi yawa kowace ana ganin bargon abin nan saboda kyau ana ganin halittarta sannan ya ƙara cewa wa ma jannati a a'zamu sannan kuma a cikin aljanna babu gwamro kowa sai an bashi karanci biyu to daga nan kuma masu shahada su saba'in magare su saba'in saba'in to kaga ai da yawa ko kaga yan wuta kenan abun nan ba yan aljanna abun nan ba ta sun fi maza yawa taniyan to wannan shine marar dadi Allah ya tsare mu aksaru alin nas mafi yawan yan wuta su kuma wanda suka fi yawa a cikin yan wuta nan ba na farko shine ya ajuju wa majuju waɗannan su kan mafi aksariya su yan wuta ne dan can bayan makumanta ta bada aka ba da misali aka ce za a ce ma annabi annabi adam ya cire cikin mutum ɗari a dubu ɗaya ya cire guda ɗaya kaɗai shi ne ɗan aljanna sauran ɗari tara da tasa'in da tara duk yan wuta ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai waɗancan da za a cire wanda mafi yawan su yan wuta dukkan su mafi daga ya ajuju wa majuju ne tunda ya ajuju wa majuju fa ayan adam ne su ma amma dai daban suke da halittar mu kuma su daban suke ma da ɗabi'ar mu saboda su mugaye ne bi ma'anar kalima watakila ko wani ne ya ballo ya shigo Najeriya ni na rasa mhm. na'am ban ji ba to amma dai gaskiya subhanallahi ba haka bane amma dai ɗabi'an in ka kalla to sai ka fara tunani ka ce to wannan jijiye, jijiyan nan da aka ce al'irku da sasa wallahi na tsaya ne tunani sai in ce to mu ko dai bangaren annabi adam irin bangaren jijiyar da aka ya juju ma juju irin bangaren ta ne mu ma aka yi mana mutane a nan najeriya to sai ka kasa gane abu domin mu mugunta 'yan najeriya wallahi duk inda ka karanta tarihin mutane za ka ga in ka ji mugu ka ji mugu ka ji mugu da ka kira ɗan najeriya ka sa a ciki sai ka ga ɗan najeriya ya fi shi mugunta ku auna ku karanta littattafan mutane ku karanta tarihin mutane ku gani ku kalli ko yanzu maganar matsalar wannan koronan nan ba ni manta sai da nema wani magana lokacin da ake maganar koronan nan ya ce ka ga matsalar koronan nan in ba a yi sa'a ba sai an yi wajen shekara biyu ana fama da ita na ce subhanallah Allah ya saukake na ce to mu ko Najeriya ba mu san ko shekara nawa za mu yi fama da ita ba ya ce saboda me na ce saboda ko koronan nan ta ƙare mu dai a Najeriya tun da dai abu ne wanda za a rika yi ana samun kuɗi ba yadda za a yi mutanen mu su an gama koronan nan su je da aka kuɗi kuma yanzu ba gashi nan ba yanzu ka kalli fa Niger idan yanzu za ka tafi Saudiya ba sai ka je ta Niger ka visa sai ka tafi na Saudiya idan ka tafi za ka tafi china sai ka je niger sai ka visa sai ka tafi china amma daga najeriya yanzu ba za ka je saudiya ba za ka je dubai ba za ka je china ba saboda manyan mahukuntan ƙasarmu sun ce corona mu har yanzu tana nan tana masifar ta a ƙasarmu saboda su su rika samun kuɗi a ci gaba da gwamnati ta ba su kuɗi in suka ce ta ƙare to za su daina ansa kuɗi daga federation account kuma wannan kuɗin da ake ansa in dollars suke ansa sannan kuma kamar security board ne babu maganan auditing ba auditors ba ruwansu da su zo su ce yaya kuka yi nawa kuka kashe mai kuka yi ba wanda zai tambaye su to shi za suka zo suka ƙara ce ma saudiya ai corona nan tana nan ta dawo najeriya saudiya na ji suka dode har wasu sun yi visa za su tafi umra saudiya ta ce ta rufe yanzu ba san ko sai za bude ma najeriya ba amma sauran kasashe duk suna zuwa akwai wani da na sani wancan satin za a zo a yi auren diyarsa su kuma suna ingila da diye da uwarta suna can suna so su zo Najeriya sai da suka zagaya suka bi ta Turkiya sannan suka shigo Najeriya amma ta sau daga London ta Najeriya aka ana. sai daga baya ne aka ce su ma London da America sun ma sun cire wasu kasashe yanzu sun ce bai abun bai tsanani ba ko sun cire Najeriya ciki ko sun cire ta ne dan fa'idan Najeriya ko dan fa'idar su tunda su yanzu nan suke shigowa duk hadan da ake yi su suke zuwa suna haɗa shi su ta kwasar kayan Najeriya su kuma suna kaiwa garin su wataƙila yin sun ce kada shiga to kuma za a daina zuwa kwasan kayan da ake na'am eh cewa kai ana ganin bargon jikinta daga waje saboda kyanta wato kyanta ya kai ga fata ba ta rufe ta tana ganin ciki kamar yadda kake ganin a wuta gilas saboda kyau shi ne abin da ake nufi ana ganin bargon kwamurinta daga min wara illami shi da abin da ake nufi saboda kyau son ta ne ya kai kyau saboda haka dikinta kana in kana ganin komi saboda beauty <laughs> eh, kai ta kai tun da kana ta wawa na kana ta daga alluwa shi lalle ya hadisu abi sa'id al-khudri radiyallahu an anna allah yunadi adam Allah zai kira annabi Adam an ya da ba'san nas ya bude wanda za a ce ya cire waɗanda za a so su makamashin wuta ne wanda za a tura su wuta min kulli altin a kowane dubu ɗaya sittin mi'atin wa tis'atin wa tis'ina a kowane dubu ɗaya zai cire ɗari tara da tasa'in da tara zai cire sau da aka kaga ɗaya ne kawai wanda ba zai fita ba kuma bayyana nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan annabi ya ba da labarin cewa anna min ummatihi wahid cikin al'ummarsa ɗayan nan ne shi ne zai zo wa ma وماجوز al a cikin al'ummarsa in ma akwai wanda zai tafi cikin wuta mutum ɗaya ne amma a yajuju wa majuju duka mutum dubu in an ɗauki al'umma annabi guda ɗaya an ce ɗan wuta ne to yajuju wa majuju sai ɗau dubu to saboda haka shi ne. da haka yajuju wa majuju suna da yawa suna nan bangon duniya dan ƙarshe an yi magana akan cewa abin da ya sa ba su shigo ba rashin cewa insha Allah duk ranar da suka ce insha Allah suka yi aiki suka yi aikin su tukuru suka je wurin nan suka yi domin kullun suna ginawa suna so su zo su shigo duniya sai sun tona sun tona sun tona har sun bulla saura kaɗan su ƙarasa sai shugabansu ya ce ku bari kawai mu je mu huta yau mu bari haka nan sai gobe da safe in mun zo sai mu karasa kawai mu bullo mu shigo sai a ce gaskiya ne to komanda ya ba da umarni sai su tashi su koma babban suka dawo sun su da katangar nan ta koma yadda take ta ma fi da karfi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dura nan da ya ce gobe in mun dawo da safa za mu karasa insha Allah to za su zo tarar da abin yanda yake su karasa da sanyin safiya sai su shigo kawai daga nan komai su zo su da malmala komai sai za muke ba da shawara wanda suke iya isar ma shugaba su gaya mai ya yi kuskure babba da baya cewa insha Allah duk abin da ya faɗin can baya da aka kuskure baya cewa insha Allah to yanzu da aka gaya mai in ya yarda ya dawo ya ce abin da na faɗi bayan nan ina so Allah ka taimake ni in maganinsa insha Allah shikenan ya gyara kuskuren da ya baya gama zai ji ko ko za ma bari ya ji shi ma ya ga dama zai ji yau ka ce kai shugaban kasa ne ka gani in ba zai ji ba kuma a ga da gaske ka samu mutum sama da dubu ɗari sun bi ka bayan da ake tara mutanen da suka kai ɗari ba ta akwai security partners a cikin wurin da suke cikin abin nan kana faɗin wanda ba su so in suka ga dama zai ji ko ba ka bane to mun sha faɗin maganar nan mun maimaita mirara wa tikrara ko ba muna yi bane dan mutum mutuncinsa annabi sallallahu alaihi wasallam shi fi kowa daraja wurin Allah ku kalli yanda aka daukai aka tafi da shi inda yafi ko ina daraja aka tafi da shi sama aka je da shi saman daya saman biyu saman bakwai har aka kai bakwai aka kai sidratul muntaha jibrilu da kanshi yace iya na aka tsaya ni ba ni ya wuce nan wurin amma kai kai ne na farko babu wata halitta da ta taba wuce nan wurin ta wuce tafi inda za a yanzu sai kai da haka ka wuce ka tafi sai ka dawo ina nan ina jiran ka ne har sai ka dawo mu ba ce mu wuce ba halitta ku ji ba wata halitta da ta taba wuce nan wurin ta kai inda za ka yanzu sai kai kai ne na farko ba a taba ganin wata halitta da ta zo ta zo ta wuce nan ba ni ma yana aka tsaye da ni kai ka wuce ya wuce ya tafiye abin da zai yi aka gama har aka ce aka ce mai ka yi roko jibrilu bai nan balle ba shi shawara mai zai roka aka ce Allah da kan shi ya gaya masa ya ce ga adda da za ka yi ta wannan an sha mai mai tatar kada ta ci mana lokaci ko aka gaya mai aka sha faɗi ba an sha faɗi an sha faɗin wannan ni ba dan nike so in zo ba da aka gama ya dawo ya haɗu da jibril aka zo ga sakon da aka ba shi ya zo abinda nike so ku lura ku kalli matsayin shi amma shine yahudu suka shirya suka ce a je a yi mai tambayoyi guda uku saboda hakuri shi aka ce a tambaye shi game da kissan ashabul kafi a tambaye shi game da wannan zulkarnaini sannan a tambaye shi game da rai ya rai yake in ya bada ansar biyu ya bada ansar ɗaya ba to lalle annabi ne manzon Allah ne dan ba wanda ya taba bayani akan ɗayan nan in kuma yayi wata kwana to ba ku yadda ku ga dama da shi ba annabi bane da aka ji aka tambaye waɗannan tambayoyi guda uku sai ya yi shuru ya ce gobe ku dawo in ba ku ansa amma bai ce insha Allah ba da bai ce insha Allah nan ba sai da aka kwana goma sha biyar ba aiko Jibril ya bashi ansan da zai gaya ba su ba hankalin shi ya tashi ya ruɗe cewa mutanen nan ba so suke su kure shi kuma gashi yanzu an aiko Jibril Jibril bai zo da sako ba da ƙarshe da aka aiko Jibril ya gaya masa cewa ga kiskan aka ba da labari gashi nan cikin sosul kafi aka ce ga wannan kisan yaran nan ake magana yaran nan ga adadinsu su bakwai ne karensu ne na takwas dan ana ta sabani ma kan adadinsu wasu sai biyar ne karensu to kawai aka bayyana mai ga yadda kisar take ga labari yara ne suka fita ba dai san ba samu mai ta wannan ba sannan zulkarnaini shi ma wa yas'alunaka an zulkarnaini shi ma ga kisar zulkarnaini kaji kaji kaji yadda kai aka ce kuma wa yas'alunaka anir ruh suna tambaye ka game da rai to ka gaya masu qul ruhu min amri rabbi kace wannan al'amari ne game da abin da ya shafi ubangiji na ba wanda ya san maganar rai ce wa ma utitum min al-ilmi illa qalilan ba ba ku ilmi ba sai kanan da aka wannan rai ban san yadda yake ba ka ce gaskiya ne wannan shine abin nan suka samu ansa bayan an gama gaya mai ta kace wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah amma daga yau kada ka tsara cewa zan yi ma wani abu ka ce zan aikata abu kaza wani abu gobe har sai ka ce insha Allah ya ka tsara wadkur rabbaka idza nasita idan kuma ka mance to ka tuna ubangijin ka faɗi dai bayan ka manta da ka manta to sai ka sai ka tuna ya to kaga rashin cewa ku kalli fa darajar manzo Allah da bai ce insha Allah ba kuma wannan aiki ne fa na da'awa wanda so suke ma su rusa sakon da aka aiko shi amma Allah ya rike wannan abin saboda a nuna masa tarbiyya da ladabtarwa na cewa ba ka matsayin dan adam duk abin da yake fil mustaqbal ka aikata shi ko kashe fitila ne in dai yanzu zaka kashe ta ka ce bari in tashi in kashe to sai ka ce insha Allah in Allah bai ga dawo ba kai son kashe ta ba sai ba ta kama ka ai ba ka zo kashe ta ta kashe ka kai amur mumkin ya fito ɗaya kenan aka zo cikin suratul bakara a lokacin annabi Musa ko san shi ma fa ulul azmi ne amma aka zo aka ce masa da mutane sun kashe dan uwansu yanzu suna so su gano wanda zai kashe su wanda ya kashe masa dan uwa annabi Musa ya ce masa to ku zo ku yanka dabba ku yanka saniya maimakon kawai su gamsu haka nan sai suka ta su sai masu bayanin irin saniya ya masu bayani suka ce sai ya kare masu bayanin kaza sun rikice ya kara aka ce to a ƙarshe sai suka ce da ya gaya masu ta uku sai suka ce wa inna in sha Allahu da motsadun za mu shiryu za mu yi abin da za a yi daga nan ne Allah ya tsaye da su aka ce da ba su ce in sha Allahu ba sai sun ci gaba da tambaya har zuwa ko da za su faɗi saniya dubu su ce irin ta sai an gaya masu saniya dubu kuma ba za su samu ta ba da haka ba za su yi abin ba saboda rashin cewa insha Allah mada suka ce insha Allah sai Allah ya sauƙaƙe musu duk da kaga rashin cewa insha Allah nan na daya da na biyu sai fa da yasa suka sha wahala domin da suka ita insha Allah a na farko za su yi suka yi cewa a na biyu za su yi a na uku da suka ce insha Allah aka yadda za su yi din sai aka ce sani yadda za su yanka a duk garin ba irin ta sai guda daya kuma aka ce su masu sani aka je suka ce ba sai da za su yi ba aka ce to annabi Musa ya sa baki aka ce to saniyan nan kudinta in kun yarda shi ne ta maraya ce shi kadai gare ita ce babansu ya ban masa saboda haka wannan abun nan ba kuma shi ma baban da ya zo mutuwa ku ji ce matan ya yi da aka zo ɗan na kuka da matan yanzu wajen wa za ka ban mu ga abubuwa babu abun da ya ce zan ba kurin Allah kuma insha Allahu ba za ku zarta ba kuna jin magana da aka zo sayan saniyan nan sai aka ce to saniyan nan yanzu kuɗin da mutanen nan za su biya sai an yanka saniya an feɗe ta an cika ta da zinariya shine kuɗin saniya mutum yana da saniya ɗaya yanzu an saida ta a daidai yawan kuɗin zinariya na fata ta gama zinariya na yanzu ku tambayi kuɗi to gama zinariya na an ture <laughs> to ga bashi da bai zinariya a kyala lajar a ce ba zinariya yanzu ta kai tarin cikin fatan shanu to mai saniya ɗaya yanzu za a biya shi kuɗin zaniya shi da kuɗin zinariya cikin fatan wannan abu Allah bai ruba ba tasiri ba amma baban ya ce ba za ku wulakanta ba insha Allah kuma gashi nan suka zo suka samu wannan biyu kenan ko na faɗo na ya juju ba juju na faɗo na annabi alaihi salatu wassalam ku dawo wajen masu gona waɗancan da suka ce za su tashi su gobe su je suka yi rantsuwa suka ce la yasri munnaha musbihin sai aka ce wa la yastathnun fa tafa alaiha ta'ifun min rabbik min rabb minene ma fa asbahat kasarin ko sai aka ce su to dai ban ma wuri ai dai so ke kawai a gane suka tashi suka ce gobe za su je su girbe gonarsu da sassafe za su je su girbe ta za su je su girbe gonarsu kawai babu wani abu na amma da suka ce su yi sammako su je gobe da sassafe su girbe gonarsu saboda babansu yana yana abun nan da gona yana banna yana abun nan sai ba su ce insha Allah ba shi nan da suka je kawai suka tarar da gona wala yastasnun innan nan wani istisna abinda za su ce insha Allah ne ba su ce ba sai ba su ce insha Allah ba kada suka tarar da gona ta riga ta kone gaba daya ta babbake babu wani abu su ko da suka ganta kawai sai suka ce inna laba mun fata hanya ne sai suka da suka ce bal nanu mahrumun an hana mana gonan ne saboda abin da muka yi qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun ba na ga muku ba me yasa ba za ku tsarkake Allah ba ku ambaci Allah sai suka koma suka koma suka fara da dama suka ce to mun gano yanzu mu kan mun yi tuba mun koma yanzu wurin ubangiji mu muke kwadayi kaga kenan sun ga yanzu sun da sun tuba ka canza masa abin da ya fi gonan ya fito nawa na faɗi annabi suleiman alaihi salatu wassalam yana da mata ɗari baban shi mata dubu yake da su amma annabi suleiman yana da ɗari za a je a aikin allah sai ya ce yau zai zagaye matan shi duka guda ɗarin nan saboda kowace Ka haiho soja wanda za a je a yi jihadi da shi wanda jinin shi ne ya san kawai za a je a yi yaƙi a kama duniya gaba daya bai ce insha Allah ba to da aka da ya zo kawai za yi mata gaba ɗaya ba wadda ta ciki cikin matan nan sai guda ɗaya ita ma guda ɗayan kawai ta haihu aka ɗauko rabin mutum ne aka ɗauka aka jefa bai kan kujera ka to ga abin da ka samu na ya ga rabin jiki ne ba maganar rai shi da ya gano wannan ya tuna ashe bai ce insha Allah bane sai faɗi ya sujada ya tuba ku dan daure ku gane nawa na faɗi kai biyar sun isa misali na a sun isa misali to sai da aka kaga waɗannan kowane da aka yi magana rashin cewa insha Allah ya zama illa ya sa ba a yi dasara ba rashin cewa insha Allah to sai mu ne za zo kuma mu saba ma wannan karantawan kuma muna mabiyan manzon Allah wasu na sani abin da yasa nake gaya maku wasu na cewa ne to ai wanda ba musulmai ba su ba sa cewa insha Allah kuma suna ta yi suna ta cin nazara, ko a yi magana ko a da yanzu ake ta a yi a koma ga Allah a yi istighfari a tuba a wasu cewa suke yi wai wanda suke kafirai su da ba sa istighfarin ba sa tuba me yasa komi no yake tafiya normal wannan an zani ba ne da ita na'am to su dai suka zani amma dai ni na san mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daban suke da kuma wasu kuma kafirci mun karanta cewa la zamba ba da kufurin ba wani zunubin da mutum zai bayan kafirci saboda haka wanda Allah ya kyale su ya wasu yan duniya ne kuma da bambanci da waɗanda su kuma ba su kyasa ba ya dan fito ko to mun gama wannan sanan na biyu annisha mata su ne waɗanda za su biyo cikin mafi yawan yan wuta aksaru alin nisa alin nari annisha mafi yawan yan wuta mata ne su ba maza da yawa cikin wuta kamar mata mata sun fi yawa a wuta Allah ka tare mu da hadisi Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ma an rasulillah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah annahu qala yace ya ma'asharan nisa annabi ya kira mata yace ya jama'an mata tasaddaqna ku yi sadaka wa aksirna ai ai wa aksirna al-istighfar sannan ku yawaita yin istighfari to yanzu wannan sai mutum ya amfani da wannan magana yace su wadancan da ba su yin wannan fa annabi da ya ce mata ku yi sadaka ya ma'asharar nisa ta saddak na ku yi sadaka wa aksirna istighfar ku yawaita istighfari wa ni ra'aitu kunna aksar ahalin nari na gan ku ku ne mafi yawa a cikin yan wuta to sai wani amfani da wannan waɗannan mutane da suke wannan magana ni abin da nake fahimta kawai ba su yadda da manzo Allah ba ba su yadda da karantawar manzo Allah ba inda manzo Allah na nan ma za su yi mai tambayoyi saboda haka in an magana waɗannan matan da aka ce a yawaita sadaka a yawaita istighfari ran nan wani ya zo wuri na yana man magana wai suna so ya kawo abokin shi rika zuwa karatu Ya ce abokin nan nashi yana da matsala shi ya ma kasa gane kai shi da ya je mai maganan cewa ya rika zuwa karatu yace shi ba zai zo karatu ba matsalan shi shi kawai ya lura ma malamai su ne matsalan kasan nan gaba daya domin din an zo kawai sai dai su ce mutum ya sadaka ko su ce ya ɗauki kuɗin shi ya rika ba wani to ayin kana ta a ba wani kawai kai kana nuna mutane ne su sauran mutane suke neman nasu sai ka sabo kudin ka kai ka sha wahala sai a ci kai sadaka to za shi ba zai je makaranta ba ba zai dauko ne ya koya mai ba domin kuma in an dade ana karatu sai matsalan malamin kuma duk ta dawo kanshi kullun ya ce mashi yana da bukata kaza yana da bukata kaza wani kuma ya ce shi addinin musuluncin ma is biased jiya ne suka magana da wani yake ta wai saboda shi abin da yake kallo me yasa in an kai azumi wai sai a ce wai wai in an ci dabino ya fi kaga abincin larabawa ne wai an ce ya fi sannan kuma bayan haka na a ce maka kuma ka tsaye da gemu kaga larabawa ne shi ma wannan duka abin nan ne na larabawa saboda haka shi yana ganin kawai ma is bias gaba ɗaya. to sau haka in kana magana da irin waɗannan mutane za ka ga da yawa malam ba ma abin nan suke ba kawai suna fito na fito ne da addini ba shi yasa za ka ga wasu ma sai su koma ya su rika ta bayan an taya mutum ta sa hijabi wannan shigar larabawa ba ce an ce mutum ya sa abin nan ba sai larabawa ne sau haka shi kenan wa malana ya rasulallah aka ce sai wata mace ta tashi fa qalat imra'atun minhunna jazala wata mace wadda take mai abin nan mai himma mai kwakwalwa mai basira ta tashi ta ce wai me yasa matan nan ai mu ne kadai da yawa daga cikin mu mu ne zamu yi da yawa me yasa muka zama mu ne aktarun alina qala tuqtirna na'na wa tuqtirna al'ashira ya yasa kuna yawan la'anta abubuwa kuna yin abin da za a abin nan kuna kuma kasance ma abokin zaman ku kukan tsine ku yi maganganu marasa kyau ku yi maganganu waɗanda suke ba su da kyau sannan ba haka nan kuma abokin zaman ku shi kuma ku ne masa tawaye gobe ku ce ma ba ku taba ganin wani abu wurinsa ba ba ku taba ganin alkhairi ba waɗannan abubuwa kuma suna ɓata ku ayyuka shi yasa wani imran bin husayn radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittala'tu fil jannati yace na leka aljanna wa ra'aytu akthara aliha alfuqara sai naga waɗanda suke mafi yawa ciki fakirai ne wa salatu fil na leka wuta kuma sai naga kuma fara'aitu aktar aliha annisa naga mafi yawa a cikin su waɗannan su kuma mata ne azan Allah wa jarana waɗannan dai su ne abin da za kalla almabasu sani ashara darajatul jannati wa jirikatun nar matakan aljanna matakala in an ce aljanna su sai a ce darajat in an ce wuta sai a ce darikat su kasa ne aljanna kuwa sama ce saboda aka ce sa aka ce aljanna hawanta wasu suka ce hawan hawa hawa hawa hawa hawa daidai da ayoyin alkur'ani shine hawan aljanna dubu shida da ɗari shida da wani abu saboda ka su ne hawanta wasu na can karkashe alfirdausu tana can karkashe firdausul ala saboda ka aka take kowa za a ce zai hau gwargwadon matsayin da Allah ya bashi awwalan darajatul janna قال الله تعالى لا يستوي القائدون من المؤمنين أي غير أولي الضرر والمجاهدين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما الله تبارك وتعالى يتي بزاء ديديتا ولن نسكي زمانك وسبيت الجهادي ودقى تكمو منيه wanda ba wani dalilin da yasa suka ji zuwa a kwatanta su da wanda su ko suka fita suka je suka yi jihadi fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim suka yi jihadi da dukiyoyinsu da rayukansu faddala Allahu almujahidina bi amwalihim Allah tabaraka wa ta'ala ya fifita waɗanda suka yi jihadi da dukiyoyinsu wa anfusihim alal qa'idina darajatan wato akan waɗanda suka zauna ba su fita ba waɗannan sun fi matsayi wa kullu wa'ada husna amma dukkansu dai Allah ya masu alkawarin aljanna sai ba su wa faddala Allahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran amma Allah ya fifita masu jihadi kan waɗanda ba su fita ba an fifita su da lada wadda take mai girma darajatin minhu matakai ne wanda za a samu daga wurin Allah ta baraka wata wa maghfiratan wa rahmatan kuma wata irin gafara da wata irin rahma da zai yi kana Allahu ghafurur rahima Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ne muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana ya ji kanmu wa qala azza wa jalla Allah ya ce faman ittaba ridwanallahi afa man ittaba ridwanallahi kaman ba'a bi saqatin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir hum darajatun inda Allah wallahu basirun bima ya'malun Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wanda za a kwatanta wanda ya bi ya nemi yarda Allah tabaraka wa kaman ba a bi sakhatin min Allah kaman wanda ya dawo shi ba abin da ya samu sai fushin Allah tabaraka wa ta'ala wa ma'awahu jahannam sannan makomansa kuma shi jahannama ne wa bisal masir ta mu na ce ita ce makoman mutum Allah ka tsare mu um darajatun inda Allah su waɗannan ɗan aljanna suna da matakai nasu kololuwa sama sama sama a wurin Allah tabaraka wa ta'ala wallahu basirun bima ya'malun Allah tabaraka wa ta'ala yana ganin abin da suke aikatawa wa qala subhana innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum mu'minai kawai su ne wanda duk lokacin da aka ambaci Allah tabaraka wa ta'ala zakatan sukan ji tsoro wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana kuma duk yayin da aka karanto masu ayoyinsa waɗannan ayoyi suna ƙara masu imani wa ala rabbihim yatawakkalun sannan kuma ga Allah kada suka dogara alladhina yuqimuna as-salah sune waɗanda suke tsaye da sallah yadda ya cancanta wa mimma sannan kuma suna ciyarwa daga abin da muka azurta su da shi su kawai haka suke tun an abun nan ne shi za ku gani annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai shi kyauta haka waɗannan manyan sahabbai ba wanda ya kai su alkhairi to mu kuma ku gani yau din nan muna karatu da safe muka karanta cewa jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-Hasan wata rana kawai ya zo ya ji wani almajiri kawai yana yana yana yana yana abun nan wani yana roko addu'a yake ba almajiri bane yana addu'a ne yana cewa ya Allah ka azurta ni da dirhami dubu goma kawai sai ya shiga cin gida kawai da kofi ya ce gashi a bashi an gama ya ga wani bawa yana cin loman abinci guda ɗaya ya samu ɗan abincin shi gurasa yana gutsura yana cin guntu yana jefa makare kuma guntu ya gaishe ce me yasa kake haka Ya ce ina jin kunya Allah ya gani ina ta abinci ban san makaran nan ba sai ce mai yana zuwa bari ya je ya dawo da ya zo sai je ya nemi inda bawan nan yake ya saye shi ya ɗan tashi, sannan lambun da yake aiki kuma ya sai lambun ya ce ya ban masa ya ba shi kyauta saboda wannan karamcin da ya gani wurinsa sai ya nuna masa shi kuma gidan manzo Allah ɗan jikar manzo Allah ne ya nuna masa ya karamci gaba da nashi kuma gane abin da nake nufi yanzu mu kana ganin ko ko kai ne ma wani ke cin abincin zai ma tuno cewa yana jin kunya Allah shi ya ci kai baka ci ba to inda ma suna jin wannan kunya sun kwace arzikin kasan su ko kowa na shan wahala su bar da su ku kalla fa kare yana cin abinci ga kare na na kallon sun ya gutsura sai je ba makare ne gutsura je ba makare shi dukan manzo Allah ya tambaye shi me yasa kake haka yace ina jin kunya Allah Allah ya kallan ina cin abinci karen nan na kallo na ban bashi ba ya ce kai lalle wannan bawa karim ne sau da aka je kawai samu ya zo ya saye shi yan tashi da abun nan ne shi kuma da aka ba shi gona sai ce shi ma ya bada ta wurin wanda saboda shi ka yan tani ni ma na bada gonan saboda Allah kuma bawa ne kasan dai bawan da biyu sai samu kuɗi ko to kaji ai mu malam mutanen mu in kana ganin wani to amma wani ba na mamakin mutanen nan tun da aka ce ma mutum zai bada uwar shi saboda ba shi mota ya dauka ya bada sai wane ne ba zai bada ba duk duniyan nan inda ya game da kuɗi ne to na kare su waɗannan suna ciyarwa ula'ika humul mu'minuna haqqan waɗannan sune mu'mine na gaskiya darajatun inda rabbihim ai lahum darajatun inda rabbihim suna da matakai daban-daban kowa hawa hawa a wurin ubangijin su a maghfiratun wa rizqun ga wata irin gafara ga wani irin arziki da za a ba su na karamci Wani abi bi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kala, inna ahlal jannati Min أهل الغرف من al-kawkaba تراعون الكوكب الدري الغابر yace yan aljanna suna kallon wasu yan aljanna wanda suke cikin guraf manya-manyan ɗakunan nan to wasu na kallon wasu kamar yadda kuma nan kuke kallon tauraro wanda yake kololuwar saman nan wanda wani lokacin ka tashi kallon sai hular ka ta faɗo to wasu haka ake kallon za aljanna saboda nisa inda Allah ya ba su muna roƙon Allah ka azurta mu da masu ga aljanna ba dan halimu ba min al-ufuqi min al-mashriqi aw min al-maghribi ta san sararin samaniya ta wajen mafaɗar rana ko mafabin nan ta mahuda ko mafada. litafadulin bainahuma saboda fifiko da ke tsakanin su wannan yafi wannan wannan yafi wannan qalu ya rasulullah sai suka ce ya manzon Allah tilka manazilul anbiya sai wannan wurin annabawa ne wannan wurin ai sai annabawa la yablughuha ghayruhum ba wanda zai kai wannan matsayi in ba annabawa ba qala bala wallazi nafsi bi yadihi yace ina rantsuwa ba haka bane ina rantsuwa da wanda rai na ke hannunsa ba wurin annaba ba ne annaba na gaba da nan rijalun ne amanu billahi wa saddaqul mursali wannan mazaje ne za su samu wannan wanda sun yi imani da Allah sun gazganta manzanni ba sai annaba ba ba annaba ke da wannan wurin ba ta fito ko wa nabi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce yuqalu li sahibil qur'an yau al-qiyama idza janna za a ce ma mai karatun qur'ani ranar kiyama idan ya shiga aljanna za a ce iqra wa sa'ad karanta kai ta hawa fa yaqra wa yas'ad bi kulli ayatin daraja zai dinga karantawa yana takawa wata aya kara mai matakala wata aya kara mai matsayi hatta yaqra akhira shay'in ma hu hatta ya karanta ƙarshen abin da ya karanta wani wurin za ta ikra wartaki kama kunta taqra fi dunya wani wurin aka ce ikira shi kuma wartaki kama hafizta fi ya danganta to da wasu ya suka yi ayar da ka karanta karshe ko abun nan dinta yana da kyau mutum da a ce a rayuwarsa ko baka haddace ba a ce kafin ka mutu ka yi kokari ka taba hada qur'anin nan daga bango zuwa bango ka karanta ya fito ba wasa ba ne maganan karatun alkur'ani ba abu ba ne wanda in ka ga dama za ka ce tun da haka ne inda ka tsaya yanzu ci gaba daga nan ka je ka koya ba wai kuma ka je ka nemi transliteration kai ta jagwalgwala ba ka iya ba ka babbata shi gara ka tsaya inda ka iya ba da kai wannan ka tsaya da gaske kake yi so kake ka iya karanta shi tun daga farko har ce, gwargwadon yanda ya samu amma ba ka yi da kanka ba kai ta jagwalgwalawa ya fito وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن كن جيشنا za a ce mai karatun ƙur'ani a ce ikra warqa karanta ka hau ka taka wa rattil kama kunta turattilu fi duniya ka gani karanta kamar yadda kake karanta shi daki dakin nan tun daga farko har karshe to tafi ka gani ka karanta daga farko har karshe aka ce karanta ba sai kai ta karanta ba ta inda ka kai fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha kun gani ba ta tafazuha ba ko sai aka ce karshen matsayinka shine karshen ayar da ka karanta saka in ya kanka daga nan zuwa nan kawai ka iya nan ka tsaya ka tsaya iya nan ka tsaya kai ma in ka so kake ka hau kololuwa to karanta kai ma haka kai karshe yau za ka ga mutum ya shekara 60 malam bai iya karanta wani ko sunan sura aka bashi aka ce ne mota qur'ani sai dai a kashe shi amma kuma yana da lokacin da zai ta tace ya ta wasa ya ta game ya ta abin da ya ga dama wani tsoho ne ya sa gilas zai ta karanta jarida wai so yake ga abin da duniya take ciki to kai yanzu da kashe kada sittin ba an ce maka 60 na Hausa ba wuna ne ina ka da abin da duniya ta kasance ciki ita ma duniyan ba ta yi da kai dan kashe kada sittin kawai dole kai retire daga aiki in aiki kake gwamnati ma ta ce ba ta zakka to da ka riga ka rude baka da amfani to tun da baka da amfani su ma masu duniya sun ce ba su son ka kai kuma ina ranka da ka su da ita ka damu da su su ba su damu da kai ba yanzu ba su ma son ka sai kuma kuma kai kai ta damu mai cike ciki da yawa mutane yau sai da na bada misalin nan ko jiya na manta yanzu misalin ka kalli shugaban kasa ko kalli gwamna ku tuna fa kamar yau ne suka zo kan kujerar nan yanzu yanzu nan daga gobe sai a ce yanzu saura shekarar su daya akan kujere ko ba ka bane a ce saura shekara ɗaya da suka cinye shekara bakwai ɗin nan tare ba muka cinye shekarun to amma mu yanzu muna damuwa akan su ne suka yi a cikin shekara bakwai to mu ko muna damuwa da mu ne muka yi makan mu dan lahira cikin shekara bakwai din ba kuma gane ba kowa ya kai sai tunkari shugaban kasa ko tunkari gwamna me suka yi mana a cikin shekara bakwai ɗin nan to duk abin da muke cewa mai suke mana na ina ne ba na duniya ba ne to mu da aka ba mu shekarun mu kuma da Allah ya halitta mu mu kuma mun tambayi kan mu kuma me muka da kanmu dan lahira shekara bakwai din ko ba tare da mu da su muka ci shekara bakwai din ba ko mu wata duniya aka kai mu su suka ci shekara bakwai ba ma nan ni fa abin da nake ni fa ba ruwana da su me suka yi me suka yi wannan su za ta ni ba ruwana da me suka yi sun yi ko ba su yi ba ni ba ruwana ina gaya maku ne ni dan ku yadda nike daban nike da kuko? ni ba ruwana da me suka yi ba abin da ya dame ni kun yi ba su yi ba ko ba su yi ba ba dai sun gama bakwai din za su yi ba kuma Allah ka wanda zai zo shi kuma ba ruwana da su ni sun yi ba su yi ba ba za tambaye ni ba na taba gaya maku wani ya je gaban Muhammad bin Sirin yana maganan Hajjaj a wannan lokacin yana cewa Hajjaj bai yi kaza ba Hajjaj ya yi kaza yace masa kashe dinka kaga idan an je lahira mafi girman aikin da hajjaj ya aikata ba za ta tambaye ka ba mafi karancin abin da ka aikata shi zai dame ka ranar kun gane ku ji dalilin da ya sa ni ta kaina niki wallahi ni ta kaina niki saboda ni na ga dai yanzu in na lissafa a gaba na aka sa ku suka hau na farkon suka dawo aka na biyun nan sai sun cinye shekarun kun gaba kuma tare muka ci shekarun ni in tsaya ina tambayar su ne su kai. to ni kuma me nayi a shekara bakwai din ni kuma nawa a lahira wanda za a tambaya tunda ni bawa Allah ne Allah ya halitta mun ya ce ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljani ba sai don su bauta min to mu mun tsaya mun tambayi kan mu a wannan shekaru bakwai din mu me muka yi wanda ya shafi tsakanin mu da Allah zuwa lahira ko ko mu damu da kayan da ba namu ba ni ne fahimta ta na? Eh. sau da haka shi yasa aka raba za a samu wasu su samu alfawzul azim wasu kuma samu khusranul mubin duk lokacin da minti ɗayan ka ya wuce ko awa ɗaya ka ta wuce ma a banza zalika huwa alkhusranul mubin shi ma akan wannan lokacin to kuma ka damu kai ta taimaka wasu gashi dai shekara bakwai zai kare wai kai baka ga wani abu takamaimai da suka aikata ba tun daga saman har ƙasa kai baka ga wani abu takamaimai ba to kai ma a shekara bakwai din ka gano naka takamaimai da kai tsakaninka da Allah shine alamar tambayar kila sati mai zuwa za mu ji amsa imam ya zo ko ina ne eh, eh, so nike in samu in gane inda za mu tsaya na wani abi huraira ko a tsaya nan Allah ya مفتاح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين